Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel a sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 18 ga watan Maris na shekarar 2022. bayan labaran duniya za a ji cewa rikicin kabilanci ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a jihar maso gabashin kasar ghana a najeriya kuma za a ji cewa gamaryar jami'an tsaron kasar sun samu nasarar tarwata wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda a jihar neja kama kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan ƙasar China inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban ƙasar China shi Jinping. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roƙi duniya da taimaka wajen yaƙi da mamayar Rasha na tsawon makonni uku. ƙasar china na ci gaba da zama muhimmiyar ƙasa wadda ke taka rawa a rikicin lokacin da rahotanni ke cewa ƙasar rasha ta nemi ƙasar china da ta ba su taimakon makaman yaƙi amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga ukraine inda biden ya sanar da wani shirin tsaro na dala miliyan 800 a wannan makon Sakatare ya labaran fadar white house jan saki ta ce mun bayyana matukar mu game da yadda ƙasar china ke kan tafarki ɗaya da rasha da kuma tasirin da hakan zai iya da kuma illar da hakan zai haifar. Tattaunawar da shugabannin za su yi ta waya a yau Juma'a, in ji ta, wata dama ce ga shugaba Biden ya tantance matsayin shugaba shi kan wannan batu. Tabbas an samu furicin rashin goyon baya da rashin fitowa ta yi Allah wade daga ƙasar China kan abin da rashi take yi a Ukraine. Wanda hakan na zuwa ne babu shakka kan duk wani abu da ƙasar China ta tsaya a kai. ciki har da muhimman ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da muhimman ƙa'idojin mutunta 'yancin kai na ƙasashe don haka ƙasar china ba ta yi allah wadai da abin da rasha ke yi ba wanda hakan ke nuni da wani abu a cewar jansaki a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar 'yan amshin shata ta wagna ta rasha ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassanta a afirka domin yi wa rasha yaƙi a ukraine kamar yadda babban kwamandan sojojin amurka afirka ya shaida wa muryar amurka muna ganin wani yunkuri na ɗaukar sojojin haya na wagner aiki zuwa ukraine in ji general stephen townsend kwamandan rundunar sojojin amurka afirka a wata hira ta musamman da muryar amurka a wannan makon townsend ya ce rundunar afirka ta tura wasu kayayyaki zuwa rundunar amurka ta turai yayin da rashi ta mamaye ukraine ya ce rundunarsa ta bai wa takwararta ta turai eu kusan ma'aikata talatin mafi yawa masu nazarin leƙen asiri da masu tsare-tsare tare da samun wasu rundunonin soja na raba bayanan leƙen asiri da na binciken jiragen sama. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye, amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban ƙungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu son zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan yaɗa labarai, ya musanta cewa gwamnati na rike bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da kara An kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashashen hankula da yakin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru biyar da rabi a sudan ta kudu an kesta kashe dabban ɗaruruwan mutane tare da raba miliyoyi daga yankin a yakin a cewar majalisar kula da harkokin waje ta duniya kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rashin tsaro a jihar maso gabashin kasar Ghana ya tilasta wa jama'a da dama ficewa daga matsugunansu domin neman mafaka. An rufe makarantu tare da kasuwanni, lamarin da ke barazana ga harkar neman ilimi da kuma tattalin arzikin yankin. An dai alakanta rashin tsaron da rikicin kabilanci da yake ci yake cinyewa. Ga rahoton da wakilin Hamza Adam ya aiko mana. mutum hudu ne ake fargabar sun rasa rayukansu kazalika wasu suka jikkata sakamakon taho gama da aka yi tsakanin wasu fararen hula tare da dakarun soja a wani gari boko mai iyaka da kasar burkina faso a jihar maso gabashin kasar ghana musanyen halbe-halben dai ya samo asali ne biyo bayan wasu mahara sun kai ma wani dattijo hari ta hanyar halbe sa da bindiga har ya mutu har lahira abinda an kan nasaba da rikicin kabilanci da ya kici ya cinyewa a yankin rikicin dai ya tilasta jama'a da dama ficewar masugunin domin neman mafaka kamar yadda shugaban gundumar boko honorable amadu Hamza ya shaida mini. Mutane da yawa ne sun bar Boko. Mata da yara da tsofaffi sun bar Boko don lorukan sun yawa. Wasu mazauna buku ɗin sun ce rikicin ya janyo koma baya sosai cikin harkokinsu na yau da kullum tare da ma hana yara zuwa makaranta domin shan horaswa. Harkoki bai tafiya ba abin da ke tafiya suku yaran suku. ba ya te suku schools an kukulle movement komai ba abin da ke tafiya har ma ina affect mu da muke harkoki. Na ji karar bindiga a daidai lokacin da na tuntubi wakilin unguwar zangon Hausawa a gundumar Boko ɗin Malam na manga Mushiri. so ka ji kai da kanka bindiga kenan cikin ikon Allah ba yanzu haka ka ji garin ba cikin daki kenan nake shirya da kai kake jin wannan karar harshashi kaman jiya haka eh, wurin karfe goma sha biyu duk makarantar yadda ka sani suna cikin karkashin wannan ministali da damar su sun rubuhe ne yara duk sun gudu sai dai ko mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Irbad Ibrahim ya ce gwamnati kaɗai ne za ta iya shawo kan wannan rikicin da ke ci gaba da sanya kasar hatsaran tarin dukiya kowane kasa na da mai ita don ku sa zama Mun fursawa suna janin jaka kan lamarin commission commission da ake fom gana me yasa baya fom dai daga a duba tarihi a kuma tabbata su ne ne baki su ne ne yan kasa sha kan kankan kotu na kasa a zantar da hukunci amma abin an jira a kashe mutum da ya ko biyu sha jihar dagwara takunkumi kan mutane fiye da sojojin da ke zube wurin sojojin da ana bukatar hidimansu cikin wani lamura daban na kamar su su da authority a ga gaskiyar magana a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Shugaban gundumar Baku Honorable Ahmadu Hamza ya ce suna cikin damuwa sosai saboda sun dau matakai da dama amma har ila yau yunkurin nasu bai haifar da ɗa mai ido ba. Gaskiyar Allah dai muna cikin masuwa. Ran kowa ya bata yara da mata da tsofaffin duka ran kowa ya bata. Tun abun ya fara ne fada ya tashi mun ba kefiyu kowa 4 pm kowa ya shiga. A tashi da safe 6 am. Matakin da muka dauki kuma ni mun ba mun fara a ce wai na mace da na mace su kare aure za su yi su hau moto guda namiji kuma ya yi doki matan shi ko diyanta na mace amma namiji bai iya doki namiji na mace kuma bai iya doki namiji kan moto guda abun da ya sa muka kawo wannan law nan mun zo mun lura ana dokan moto nan ne guda samari guda ya doki moto she yara ta yi bindiga a je a buga mutane a kashe mun zo mun bar wannan mun gan kamar wannan ma bai halatta mu last month mun samu sojoji da yawa sun shigo muna cikin bakon ga 20 amokas da sojoji aka saran ko ina a cikin wannan ne ma muke shi mu samu bugun da aka halbi sofon nan ya rasu fulani ya rasu tuni dai aka idar da dakarun soja su uku da suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon taho gaman a babbar asibitin sojoji da ke accra yankin boko a jihar maso gabashin kasar ghana na daga cikin guraren da gwamnatin kasar amurka ta bukaci da ta su yi la'akari sosai bisa kai da kawowansu sabida masu garkuwa da mutane ka iya kai musu hari hamza adam sashin hausa na muryar amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, yanzu kuma gasar fili dauke da sauran labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan Yunama na tsawon shekara guda. yayin da kasar ke fuskantar kalubalen jin kai. Ƙudurin ya tabbatar da cewa Yunama tana da ƙarfi wajen inganta tattaunawa ta siyasa da saka idanu da bayar da rahoto game da 'yancin ɗan adam da kuma ci gaba da sauƙaƙe taimakon jin ƙai da buƙatun bil'adama da kuma yin hulɗa tare da duk masu aiki a Afghanistan. Kuma wannan ya haɗa da Taliban a kan duk waɗannan al'amura. In ji jakadiyar Norway Mona Jewel, wadda tawaga ce ta tsara ƙudurin. ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u goma sha hudu banda ƙuri'ar rasha ya sanya haƙƙin bil'adamu musamman na mata da 'yan mata da kuma tsiraru ya zama a sama. Hukumomin Taliban sun yi alkawarin buɗe makarantun sakandare da jami'o'i ga yara 'yan mata da mata daga ranar 22 ga watan Maris ɗin nan. Wasu 'yan majalisar da dama sun ce za su sa ido don ganin an yi hakan. daga ƙarshe a jiya alhamis shugaban faransa emmanuel macron ya ce zai ƙara shekarun yin ritaya da rage haraji da kuma ƙara sassauta dokokin kasuwanci idan ya sake lashe zaɓe a karo na biyu a zaɓen da za a yi a wata mai zuwa yana mai neman hanyar ci gaba da sauye-sauyen harkokin kasuwanci ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai yiwuwar macron ya lashe zagayen farko na zaɓen da za a yi a ranar goma ga watan afrilu sannan kuma ya doke kowane ne abokin hamayyarsa a zagaye na biyu na ranar 24 ga watan afrilun tazarar da ya daɗe yana rike da ita ta ƙara a 'yan makonnin nan inda masu kada ƙuri'a suka amince da ƙoƙarinsa na diflomasiyya game da yaƙin ukraine macron ya shida wani taron manema labarai cewa muna kan matakin da za mu iya kawo sauyi na gaske ya jaddada ƙirarsa ta haɓaka harkokin kasuwanci ba tare da al'umma sun ji hawa farashin kayayyaki ba amma makaron ya ce yana son ganin ta hanyar sake fasalin tattalin arzikin. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. muka leƙa Najeriya kuma, gamayyar jami'an tsaron ƙasar sun samu nasarar tarwatsa wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda a jihar Neja. Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindigar suka hallaka wani DPO na 'yan sanda da wasu jami'an tsaro bakwai a garin Nasko da ke ƙaramar hukumar Magama. Ga wakilinmu Mustapha nasiru ba tsare da ƙarin bayani. Gamayyar jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar tarwatsa wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda na jihar Niger Najeriya. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan bindigar suka hallaka wani DPO na 'yan sanda tare da wasu jami'an tsaron guda bakwai a garin Nasco da ke cikin jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun auka ne a garin Bangi hedikwatar karamar hukumar Mariga. To amma sai ga mayar jami'an tsaron al'amarin da ya sa aka tafka gumurzu da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan bindiga sama da ɗari tare da ƙwace babura sama da hamsin sannan a cikin wannan fafatawa wani ɗan sandan najeriya ya rasa ransa Wani mazaunin garin na Bangi da ya nemi a saka ya sunansa ya yi ƙarin bayani. Muka ɗauki wani ɗan sanda Estetu Baba, da lokacin suka ɗauke shi kuma sai muka tare su. Bayan da muka tare su suka ga mutane sun rufe su sunan suka harbe shi suka kashe su. Kenan kuma dai aka yi ta gurmuzu da su ka watsu da masu sukan su da shauran wasu kuma na kashi an kashe. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Adamu Kasuwar Garba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Headquarter na division na bangi tana bakin gari sun kai can wajen station din don har sun fara cinna ma motan 'yan sandanmu wuta eh to Allah da ikon shi jami'an tsaron namu suka farga sun bullata baya suka bi su suka fatattake su suka kora su don abin har ya kai sun yadda baburan su sun are ta kare a halin gaskiya an samu nasarar murkushe su ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Kowane mashin da yakan dauki eh, akalla mutane biyu ko uku. idan ko an samu wannan to ka san wanda ka ce kana iya naka abin gadin kididdiga akan yawan mashin da aka samu. Na'am to yanzu ina gawakin su suke. Zaman tsaro ba za su nuna gawakin su haka nan ba na tabbata in lokaci yayi ke da za a turo da hotunan waɗansu su ko kuma abin da aka yi da wayannan gawakin. Karamar hukumar ta Mariga dai mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi ta daɗe tana shan azabar waɗannan 'yan bindiga inda rahotanni suka nuna cewa a yanzu haka akwai garuruwa sama da ɗari uku da suka zama kangaye saboda al'ummomin da ke cikinsu sun tsere zuwa gudun hijira domin tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana, inda a karan farko kasar za ta karbi bakuncin wani bangare na kotun raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS Ridwan Abbas gare ka. Wannan zaman kotu na waje da gana ke ɗaukar nauyinsa bana a dalilin tarin bukatun da aka yi mata Shugaban kotun Justice Edward Makwasanti ya ce, tasirin wannan shiri shine isar da adalci ga talakawa daga ƙasa musamman waɗanda ba su da sukunin biya ko ɗawainiyar isa mazaunin kotun da ke a abuja bugu da ƙari kuma wannan zaman zai baiwa kotun wata damar canjin yawu da kotunan ƙasa na ƙasashe mambobin ƙungiyar ecowas tare da dangana lauyoyi da al'umma ga abin da ake yi a kotun da kuma yadda ake yin su. Dr. Irfan Ibrahim masani ne akan abin da kika yana kawowa a duniyar nan tamu ya bayyana tasirin yin wannan zaman kotun a nan Ghana. Za ya yi wuya a ce manyan alkalai za su shigo kasan Ghana mu kuma mu nan ba su samu wani cudanya da su ba to inda amfanin yake kenan. Da ka ga chief justice na kasan ghana dole ya tarbe su anya ma yi zama musamman na tattaunawa kan lamuran da ya shafi kasan ghana da kan da ake conduct justice system da sauransu da ecowas baki daya so shi na ga wannan abin alfahari ne babba kuma wani dama ne ta samu da alkalin ghana aka kuma lauyoyi da su samu wanga dama su yi su yi cudanya da gaggan alkalai na karkarar ecowas guda biyar eh, kan da dayi in wani ilimi suke da shi da bamu da za mu samu amfani mun kuma wanda bamu da mu kuma za mu yi tofa masu wannan ilimi ko hikima. Fa'iza Umar lauya ce a Attorney General Department ta bayyana cewar samun bude wannan kotun anan zai taimaka a fiskoki daban-daban. Na ɗaya na ganin zai haifar da samun damar yin adalci yawanci duk wani bil'adama da ke a memba ɗin state ne na ecowas da dama adalci shi ma yana cikin ɗaya daga hakkin dan adam which is fundamental human rights that is na biyu wannan dandalin zai is saving ɗin time din da lauyoyi da um, alkalai da ainihin su masu shigar da kara ma saboda daga yanzu a wannan platform din zai ya yi creating damar da za ka iya zama a ƙasar ka ba tare da ka tashi ka tafi abuja ba ka shigar da kara a zauna a kan magana a yi har a bada hukunci shi kuwa lauya haruna cewa ya yi duk wadda ke da korafin cewar ana tauye masa haƙƙinsa to nema fa ya gamu da samu ga kotu nan har bakin kofarsa. Eh, wannan kot daga can abuja nigeria aka yi cin shari'a wannan nan nan ghana yana duba an tauye mai haƙƙi in zai kai kara sai dai can abuja ka duba cost involved ba sauki ba ne shi sa idan aka zo da kotun bakin kohon mai shi in yana da wani matsala game da batun cewa kawan kila ana tauye mai hakki ne dama an zo mai da kotu a bakin kofansa. Shugaba kufa ado wadda kuma shi ne maga kujeran kungiyar ECOWAS ake ran zai buɗe kotu. Radwan Allah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuma kuna iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. 满错。 yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda aisha ma'azi ta gabatar mana da shiri na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. rashin sani aka ce ya fi dare duhu amma washin menene ya sa duk da bayanan da hukumar nimet take fitarwa ake ci gaba da samu abubuwa dukkanin abubuwan da aka yi gargadin za su faru musamman a lokacin bada wayannan bayanai ga ministan jiragen sama sanata hadi sirika a wurin taron bayyana hasashen yanayin ta bana. to wannan shine babban abin da yake damu mu namu shine mu yi hasashe ko mu faɗi ya kamata gwamnatin tarayya wato da ma'aikatunta da gwamnatin jihohi da ma'aikatunsu da gwamnatin ƙananan hukumomi da sauran waya masu ruwa da tsaki ka hamma da sarakuna ya kamata in an gaya musu wannan su karra sannan su ɗauki matakai misali kadra gida gare kawai a wani ƙauye ya kamata in an gaya maka cewa za a samu damuna ruwa yayi yawa a samu ambaliya ya kamata duk inda magudan ruwa take a karce ta a buɗe ta ruwan ya wuce kar zo ana gini akan hanyar ruwa kar zo ana sa abubuwan da su kare ruwan wucewa ko kuma ka ga mutane sun tashi a karamar hukuma sun yi gine-gine a bisa hanyar ruwa sai kuma ruwa ya zo ya wanke baki da kuma bayan an riga an faɗa cewa za a yi haka ko kuma misali za a yi tsananin zafi wanda an yi tsananin zafi yawanci aka samu irin ciwon na masasarar jante da ke faruwa to ya kamata gwamnoni misali su ma sa kuɗi su so magunguna su ba da shawarwari su wayar da mutane kai na kan wannan abin da zai iya faruwa to ya kamata su ne da mu mu haɗa kai a ci gaba to amma dai a hankali a hankali ana fahimta don gwamnoni gwamnati suna zuwa ƙananan hukumomi na zuwa ma'aikatu ma na zuwa kuma yanzu tunda an sa abin akan waya amma haja za ka iya dubawa ka gani kuma kai ma ka yi makanka alƙali. Farfesa Mansur Bako Batazu wato shugaban hukumar NIMET ya yi bayani game da abin da ake buƙatar manoma su yi da bayanan da hukumar ta bayar. mun samu wakilta na duka jihohi kasan nan manoma su yi amfani da waɗannan ranaku da muka bayyana na farkon ruwa da tsawon damuna da yawan ruwan sama da kuma yaushe ruwa zai kare da waɗannan bayanai malaman gona da sauran manyan manoma in suka samu wannan bayanai za su san wani iri ya kamata su amfani da shi sannan kuma muna ba da shawara kamar ga manoma da suke arewacin najeriya su rika amfani da iri wanda yake jure fari saboda satuttuka da ake samu na fari cikin tsakiyar damuna daga nan kuma muna so manoma su rika sauraron bayanai da suke fitowa a hukumomi akai-akai na satuttuka da wata-wata da muke badawa saboda su shirya yadda za su yi ayyukan su ita kuwa halima tijjani yar najeriya nan da take karatu a new jersey ta kara yin bayani a game da yadda ake samun hadaka tsakanin kasashe ta fannin amfani da taurarin dan adam da ke can sama jannati Wannan hotuna da ake ɗauka daga sararin samaniya za a iya amfani da su domin lura da kamar gobara. Baki misali lokacin da aka yi wata gobara a can ƙasar Australia lokacin tauraron ɗan adam ɗinmu ita ne take daidai wurin da wannan ƙasa take sai aka yi amfani da ita wannan tauraron ɗan adam ɗin ta Najeriya aka ɗauki hotuna domin a san ina ne za a matsa da mutane ko kuma a ce musu su tafi yanda wutan nan ba za ta shafe su ba da za a yi kuma a san yadda za a kashe wannan wuta ita wannan tauraron ɗan adam da take sama sama za ta iya ɗaukan hoton wuri maimakon a ce ka ɗauki kyamarar ka ta waya ko kuma ta hannu ka ɗauki hoto to ita wannan idan tana sama za ta ɗauki hoton babban wuri to ta nan sai a yi nazari a san yaya za a yi a taimaki mutane da suke wannan wuri da ake gobara har ila yau kuma kin ga lokacin da aka yi wata guguwa a can America da suke kiranta Hurricane Katrina lokacin aina ita wannan tauraron dan adam tamu ta Najeriya ita ce take kusa da wannan wurin a wannan lokacin da shi aka yi amfani aka ɗauki hotuna domin su su sani za su yi su taimaki mutanen ƙasarsu. samar da manhajan tafi da gidanka da zai ba da bayanan yanayi a koyaushe babbar nasara ce amma ina batun al'ummar karkara musamman ma manoma za su samu amfani da wannan manhajar ga abin da farfesa mansur ta zo yake cewa To binciken da muka gabata ya nuna cewa akalla akwai layukan waya a ƙasar nan wajen miliyan 170 wanda ya nuna kuma waya ita ce wanda kowa yana da ita wani za ga yana da layi biyu uku da waya kawara biyu ko uku to kuma ya fi sauki da a ce sako da za a aika a takarda ko bayanai kanun hukumomi yanda kana cikin ɗakin ka za ka samu wannan manhaja daga nan za ka ga duka irin wannan bayanai sannan kuma akwai yanayi na ruwan sama mai tsanani ko tsawa ko iska mai karfi ko za a samu fari cikin damuna duk muna aika wannan sako yana sauƙaƙa yadda manoma suke samun bayanai wanda kuma zai ƙarfafa musu gwiwa ya haɓaka ayyukan gonansu da samun ƙaruwar yabanya. mai sauraro komai ya yi farko zai ƙarshe kuma a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Salomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan ƙasar China inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban ƙasar China Xi Jinping. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roƙi duniya da taimaka wajen yaƙi da mamayar Rasha na tsawon makonni uku. ƙasar china na ci gaba da zama muhimmiyar ƙasa wadda ke taka rawa a rikicin lokacin da rahotanni ke cewa ƙasar rashi ta nemi ƙasar china da ta ba su taimakon makaman yaƙi amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga ukraine a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar 'yan amshin shata ta wagna ta rasha ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassanta a afirka domin yi wa rasha yaƙi a ukraine kamar yadda babban kwamandan sojojin amurka afirka ya shaida wa muryar amurka muna ganin wani yunkuri na ɗaukar sojojin haya na Wagner aiki zuwa Ukraine. In ji General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Sojojin Amurka a Afirka a wata hira ta musamman da murya Amurka a wannan makon. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye, amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban ƙungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu son zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan yaɗa labarai, ya musanta cewa gwamnati na riƙe bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da ƙara. An kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da yakin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru biyar da rabi a sudan ta kudu to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya amurka na mahmud lalo yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.